Misalan waɗanda suka ayyana yin takarar zuwa yanzu baya ga waɗannan biyu, wato Tambuwal da Rochas Okorocha, sun haɗa da tsohon gwamnan Legas Bola Ahmed Tinubu, gwamnan Ibonyi Dave Umahi, tsohon gwamnan Abia Oji Uzo Kalu, da wanda baya jerin masu mukamai barista Adewale Adebayo na kafar labarun Kaftan. Sai kuma masu kamfen don neman takarar mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo a APC da na tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar a PDP. Ba a yi mamaki ayyana takarar tambal ba tun da ya gwada neman tikiti a 2019 kuma bai gamsu da salon mulkin shugaba Buhari ba. kuma ga tsari na na, na, kasashe kowa ya san cewa shugaban kasa shine commander in chief wanda shine shugaban askarawa na kasa wanda shi kadai ke iya basu uh, ah, umarni a lokacin da kamata ya basu umarni to idan aka kasance cewa ana samun matsala ta samun a kai ga shugaba a yi magana da shi a jawo hankalin shi ko kuma a ɗauki mataki na gaggawa to kaga akwai matsala to shi yasa wannan bayanin da ina magana ne akan cewa shugaba a wanda ake bukata a yanzu a yanayin da lokaci ke tafiya shugaba ne wanda koyaushe ana iya samun shi yana iya ɗaukar mataki ba tare da ɓata lokaci. ba mamaki tambayar wanda ya zama kakakin majalisar wakilai baya shawar takarar majalisar dattawa kamar yadda akasarin masu gama wa'adin gwamna ke yi as I declare to run for the office of the President of the Federal Republic of Nigeria from 2022. daidai lokacin da okoroce ke ayyana takarar hukumar efcc ta gabatar da caji a kansa a babbar kotun tarayya ta haɗa kai da wasu a badakarar naira biliyan biyu da miliyan ɗari tara. that in quran chapter 16 verse 19, it says inna allah yagmur Be wanda ya ja aya alkur'ani da ke nuna adalci da yake bukatar kasar ta yi ya shawarci 'yan uwansa 'yan kabilar Ibo da cewa ba wanda zai ji tsoron su ya ba su mulki. Don haka gwagwarmayar su ce za ta sa su samu ta hanyar magana da sauran jama'a Zuwa yanzu 'yan kudu suka fi yawa a masu niyyar takarar a zahiri. Yanzu a cina shugaba Buhari a zanta da gidan talabijin na Channels ya nuna ba zai bayyana sunan ɗan takararsa ba don kara kulla masa makarkashiya duk da ya nuna ma ba damuwarsa ba ce zaben mai zuwa. Da alamu za a samu ƙarin fahimtar yadda lamarin siyasa za su dosa bayan babban taron APC na zaben sabbin shugabanni a ranar 26 ga watan nan. nasiru da Mail murar Amurka daga Abuja, Najeriya.